barkanmu da wannan yammaci na ranar asabar sha biyar ga watan rabi'u thani hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekarar miladiyya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح wallafar alhafiz ahmad ibn abdullatif الزبيدي رحمه الله ta'ala wannan kuma shi zai zama darasinmu na na casa'in da uku za mu tashi kan hadisi na 144 hadisin abu juhaifa radiyallahu ta'ala anhu malam ce an abi juhaifata radiyallahu anhu قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi da salsalarsa daga abu juhaifata radiyallahu anhu abu juhaifa yake cewa kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu bilhajirati lokacin garjin rana fa'utiya bi wadu'in sai aka zo masa da ruwan alwala fatawadda'a sai yayi alwala فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه sai mutane suka riƙa iban sauran ruwan alwalarsa fa yatamassa bihi suka rika shafe jikinsu da shi fasallan nabiyyu sallallahu annabi sai ya sallaci az da kuma wato sanda a kafe a gabansa wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi a nan kitabul wudu karkashin babu istimali fadli wudu'in nas babin da yake magana akan amfani da sauran ruwan da mutane suka yi amfani suka rage imam bukhari ya kawo shi a gurare daban-daban banda wannan guri a cikin kitabul salat ya kawo shi a babu salati taubil ahmar babin sallah da taguwar da take ja hakanan ya kawo shi babu sitratul imami sitratul liman khalfahu sitrar liman sitrar mamunsa ce hakanan ya kawo shi a babu salati ilal anza mutum ya yi sallah ya yi sitira da sanda ya kawo shi a babu azanil musafiri idza kanu jama'a wato babin da yake magana akan kiran sallar matafiyi idan sun kasance za su yi jam'i ko sun kasance jama'a ya kawo shi a babin sifatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imam muslim ya fitar da shi a kitabu salah hadisin kamar yadda kuka gani daga abu juhaifa ne abu juhaifa sunan shi wahab ibnu abdullah wahab ibnu abdullah as-suwa'i al-kufi wahab ibn abdullahi ibn sa'id as-suwa'i al-kufi mutumin kufa ne ko mazaunin kufa yana daga cikin ƙananan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sa'annin abdullahi dan abbas yana cewa ah, ana cewa shi wannan abin nan wahab ibnu abdullahi suwa'i abu juhaifa yana daga cikin almajiran sayyidina ali na kud da balma yana daga cikin dogaran sayyidina ali ya kasance idan sayyidina ali yana huduba akan mimbari shine wanda yake tsayawa a ƙasan mimbarin a matsayin ɗan gadi a matsayin wanda yake dogari na sayyidina ali kuma shine ma shugaban dogaran gaba ɗaya shine sahibu shurba a wannan lokaci idan ba a manta ba a kitabul ilmi hadisinsa ya gabata shi ne ya ruwaito hadisin nan da yake tambayar sayyidina ali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ku da wani ilimi na musamman wanda sauran mutane ba su da shi shine ne ya ruwaito wannan hadisi wanda sayyidina ali ya nuna masa in banda alqur'ani da hadisan da suke cikin wata kadda babu wani abu da za da suka keɓanta da shi wanda kuma babu shi a gurin sauran mutane shi wannan abu zuhaifa shine ruwaito shi yana da hadisai a cikin kutubu sitta gaba ɗaya sahabi ne amma min sigari sahaba daga cikin ƙananan sahabbai ma'ana masu kananan shekaru ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana shekara saba'in da hudu wasu na cewa ya rayu har zuwa bayan shekara ta tamanin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma magana mafi inganci shine ya mutu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana saba'in da hudu daidai yake cewa kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil hajira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito gare mu bil hajira a lokacin garjin rana ma'ana bayan rana ta yi zawali tsakiyar rana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a cikin babu sutratul imam ya faɗi cewa wannan abu ya faru ne a wajen garin maka bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya dawo daga hajjatul wada a wannan lokaci a hanyarsa ta dawowa a nan ne wannan kissa ta faru yake cewa a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fito ma'ana daga inda aka yi masa masauki inda aka yi masa ɗan tanki ya zauna ya rurumi lokacin da rana ta take tsaka a lokacin sai ya fito ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallama a kitabu sala yadda yake cewa ya fito fi qubbatin hamra fi jubbatin hamra wa ra'aytu bilalan akhadha wudu'in wudu'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya fito a wata alkabba wacce take jaci malamai wasu malamai suka ce hulla ce mai ratsin ja ba wai ja jawur ba min odomin wacce aka yi ta da sufi wato gashi na dabbobi aka saka ta a lokacin ya ce na ga bilal shi yake rike da ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama a can a cikin kitabu sala har ila yau a babu azanil musafir yadda ruwaya take yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa bil attahi faja'ahu fa fa'adhanahu bis salah naga annabi sallallahu alaihi wa a wannan guri ba a wajen garin maka bilal kuma ya fito ya gaya masa cewa lokacin sallah yayi ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga inda yake fatawadda annabi sallallahu alaihi wasallama fa utiya bi wudu'in sai aka zo masa da ruwan alwala bilal shine kamar yadda ya gabata ya dauko wannan ruwan alwala ya kawo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama fatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala faja'alan ja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi sai mutane suka rika bin sauran ruwan da yayi alwala ya bari suna bi suna iba fa yatamassahuna bihi suna shafi jikinsu da shi al ibnu hajar al'askalani asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa kamar raba ruwan suka yi a tsakaninsu abinda ya rage suka yi ƙoƙarin rabawa a tsakaninsu zai yiwu kuma kamar yadda wato hafiz yake faɗa zai yiwu kuma ya kasance sauran ruwan da wato ruwan da ya rika bin jikinsa lokacin da yake alwala nan ne suka rika tara abin da su kuma za su tara ruwan idan yana wanke fuskarsa ruwan da yake zuba yayin da yake wanke fuskarsa ko yana wanke hannayensa ruwan da ya rika zuba yayin da yake wanke hannayensa wannan ruwan suka rika tarawa a ɗan ƙoƙo daga baya suka rika shafe jikinsu da wannan ruwan wannan yana nuna maka halaccin tabarruki da wani al'amari ko wani ɓangare na annabi sallallahu alaihi wasallama ɓangaren da ya shafi ruwa ko taguwa ko wani abu wanda yake dai asar gurabe ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama hadisai mabambanta sun zo akan wannan wato hadisai da dama sun zo akan haka akwai hadisin urwa ibn mas'ud al wanda bukhari ya ruwaito shi hadisi ne dogo wanda yake magana akan sulhul hudaybiyah lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama afwan wanda yake magana akan fathu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je zai shiga makka Orwa ibnu mas'ud at a lokacin bai musulunta ba ya nemi shawa su ba shi dama ya wakilce su ya wakilce su ya je ya tattauna da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da wata yarjejeniya wata zaman lafiya Da haka ya kamata a zauna da shi a tattauna kada a ce za a yi fito na fito da shi domin ba lalle ne a iya cin galaba a kansa ba a lokacin yake nuna wa shawa cewa ya kamata a bashi wannan wakilci shi kuma ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama. su tattauna a kai ga cimma wata yarjejeniya to lokacin da ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa ya dubi yadda yanayin sahabbai yake daman can dai sahabbai galibin su dai ba wasu masu wadata bane saboda haka da ka gansu kaga masakin kaga waɗanda suke talakawa mabukata don haka kuma ga halin tafiya inda ma nan mutum zai ƙara ɗan wato kamanninsa za su ɗan rikici to lokacin da ya ga yadda suke haka kamar wasu gidadawa sai yake cewa ma ra'aitu haulahu illa aubashan khaliqan an yafirru wa Ya yace ni ban ga wasu tare da wannan mutum ba wato yana jin labarin manzo sallallahu alaihi wasallama da irin matsayin da yake da shi to da yazo sai ga irin safan da suke tare da shi wasu mutane ne waɗanda yake ga alamar wasu galabaitattu ne ya ce ani wasu sakarkaru ne nake gani tare da shi waɗanda da a ce yaƙi ma zai ɓarke duk gudu a zasu su bashi abin da ya faɗa a lokacin kenan to a lokacin da abubakar ya ji shi sai da abubakar ya ɗura masa ashar ya ce omsus da zarar la ta ta ci kazan kazan uwata ya zagi lata to kaga a gurin kafiri babban abu ne a taɓo lata shi kuma a lokacin sai da abubakar ya husata yaya za a dube su a ce musu wasu sakarkaru wai in an yaki ya barke za su gudu to urwa sai yake cewa wane ne yake maganan nan sai aka gaya masa ai abubakar siddiq ne sai ya ce ka auna sa'a a jahiliya tun kafin musulunci kayi mun alkhairi wanda a dalilin sa ba zan mayar maka da ansa ba wato wannan yana nuna maka ko a jahiliya mutane waɗanda suke masu sun san kimar alheri mutumin da wa alheri baya mantawa ya ce kayi mun wani alkhairi da zai sa ba zan iya ramawa ba ya ce amma hazihi bitilka wannan abin da kai ka biya na biya ka saboda haka da zarar ka sake yin wani to zan rama <laughs> to dan dan a fara nuna masa cewa irin yadda yake tsammanin sahabban ba haka suke ba saboda haka sai ya sake matsawa a ƙa'idar larabawa wato idan kana magana da mutum wanda yake sa'anka za ka rika taɓa gemunsa amma wanda yake babba ne yana cika maka fuska ba za ka yi masa haka ba to da ya matsa kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama sai yana magana da shi sai yana taba gemunsa wato kamar ya nuna wasu tsare kun juna ne shi da a lokacin a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum shi kuma ya ya sha amawali ya rufe fuskar bai san kowaye ba sai ya sa takobi kan takobi sai ya maki hannun da ya matso da hannun sai maki sai ya ce wane ne wannan sai aka ce masa mughiratu ibn shu'ba shi kuma a lokacin mugaira tun da shoba wato suna neman sa ruwa a jango saboda ya kashe musu wajen mutum goma sai yake cewa kai da muke neman ba kuma za mu fasa neman ka ba sai ka shigo hannunmu domin a lokacin mugaira ya fita tare da wasu mazaje guda goma da suka je suka sha giya suka yi tatul waɗannan mutane sai ya bi su ya yanka su aka ya kwashe dukiyarsu sai ya tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta yace ga dukiya ta arna ya kawo manzo Allah yace musuluncin mu karba amma ba za mu karbi dukiyar ba to shine da ya ji cewa shine shine yake gaya masa cewa kai fa irin abin nan da bature yake cewa wanted neman ka ake ruwa a jandu. to shine a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi kaki sai sahabbai su cafe kakin da yayi kaki kakin ba zuwa ƙasa sai a hannun wani ya cafe sai ya shafa fuskarsa da jikinsa gaba daya to in ka duba tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sirar sa kaf ba za ka ga cewa al'adarsa ce a cikin sabansa yana kaki suna cikewa ba duk ka tafsira in ba a nan ba ba inda za ka ga haka in kuma ka karanto kissan abin da ya faru anan sai ka gane hikimar da ta haka maganar da ya faɗa din nan ta farko ta shiga jikin cewa wasu takarkaru ne da za su gudu masu bar manzan Allah to sai su nuna masa ba jinin manzan Allah ba ko kakinsa ko kakinsa ba isa ba wanda zai yi rigima akan kakin manzan Allah ya zai bar jininsa ya zube to kaga akwai wani abin darasin da suka so su bashi kuma wannan darasi ya shige shi kwarai da gaske shine da ya koma yake gaya wa shawa bayan ya dawo jin sa same su ce kai na fai tafiye tafiye na shiga farisa na shiga rom na ga irin yadda suke girmama shugabanninsu irin yadda ake yi wa kisra na ga irin yadda ake yi wa kaisar na rom waɗannan kuma a lokacin su ne manya-manyan shugabannin da ba a zaton akwai sama da su yace to ya ga yadda mutanen suke girmama su amma wallahi shi bai taɓa ganin yadda wato wani mutum ake girmama shi kamar yadda sahaba annabi suke girmama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kima ra'aytu ahadan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada to shine a lokacin yake cewa fa wallahi ma tanakhama nukhamatan إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه yake cewa idan annabi sallallahu alaihi ya yi kaki ce ba zai faɗi ƙasa ba sai a hannun ɗaya daga cikin wanda yake nuna maka sun yi redi a shirye suke jira suke in yayi kakin da caɓe yace sai ɗayan su ya tafa wannan kakin a tafin hannunsa ya kuma shafa fuskarsa da jikinsa da shi yace kuma idan ya umarce su da da wani umarni da gaggawa suna rige wajen su zartar da umarninsa yake cewa idan kuma suka yi alwala ruwan alwalar kamar sa yaƙi juna a kan wannan ruwan alwala kowa yana cewa sai ya samu yace kuma ba ɗayansu baya iya kafawa annabi sallallahu alaihi wasallam ido haibatan lahu saboda kwarjinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake gani to anan ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tabarruki da wani asar nashi maganar kaki in banda a wannan hadisin na urwa babu inda ta zo don haka ba ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce duk da cewa wasu malamai suna cewa fadalatuhu abubuwan da suke fita daga cikin annabi duk masu tsarki ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayar da sahabbansa kuma wani mahalli ne kaki suna suna abin nan ba a nan gurin akwai wata hikima ya kyale su sun ci gaba da yin haka su ma kuma sun yi haka din saboda su bawa urwa darasi kuma wannan darasin ya shige shi kwarai da gaske domin ya je yana faɗa wa shawa cewa abin da ya gani tun da yake a tafiye-tafiyensa a ƙasashe na duniya daban-daban bai ga mutumin da ake yi ma irin wannan girmamawar ba to wannan tabarruki bi atharin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka faɗa ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tabarruki da wasu gurabe da wasu gurare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a gurin ko ya tsaya a gurin kamar da sayyidina Umar a Abdullahi dan Umar yakan yi tabarruki da munbarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake zama a kai na hudu ba shi ma yakan hau ya zauna saboda kawai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna a wannan gurin to shin wannan yana nuna mana halaccin duk wani mutumin kwarai wanda muka yadda salihi ne na kwarai ne a gurin mu yi tabarruki da wani abu nashi mu yi tabarruki da rigarsa ko da gubinsa ko da sauran ruwan alwalarsa idan ya alwala mu rika shafa sauran ruwan alwala a jikinmu mu ko ma mu yi tabarruki da majinarsa da kakinsa ya halatta kenan saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an yi masa haka ya bari bai hana ba ko ko a'a bai halatta ba ansa anan shine bai halatta ba wannan ita ce magana ta ahlus sunna wal jama'a babu wani wanda tabarruki da asar dinsa yake halal sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wasallama ba kuma wani wanda za a iya kiyasin sa akan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce tunda an yi wa manzon Allah ya kamata wani ma shi ma a yi masa babu wani wanda zai iya wato samun wannan gurbi har a yi kiyasin sa da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da a ce abin halal ne da mun ga sahabbai sun ci gaba da yin wannan tabarruki da manya-manyan sahabbai irin su sayyidina Abubakar Umar Uthman amma sai ba mu samu ko da hadisi ko ruwaya ɗaya tak da ta nuna cewa wani sahabi ya ci gaba da yin wannan tare da wani sahabi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu samu wannan ba kaga wannan shi yake nuna maka fahimtar sahabbai ma ta takaitu ne akan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi kadai ake yin wannan tabarruki da shi don haka waɗanda za su rubuta cewa a ƙarƙashin wannan hadisi kamar yadda za ka gani a cikin wasu littattafan shuru na mutaakhiruna har ma a cikin fathul bari zaka ga suna cewa ƙarƙashin wannan hadisi akwai nuna halaccin tabarruki da sauran ruwa na alwala ko wani al'amari ko wani gurbi na wani mutumin kwarai wannan magana alal hakika magana ce take a bar yarwa ba a bar kamawa ba ko da kowa ne da ya faɗe ta tunda da haka halalle to babu shakka su sayyidina abubakar da umar da usman su ne farkon waɗanda za a yi wannan tare da su sai kuma ba mu samu cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ma wani wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna wannan yana daga cikin khususiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi babu istimali fadli wudu'in nasi babun amfani da sauran ruwan da mutane suka yi suka rage ya kawo shi ne don ya nuna tsarkin ruwan da yake almusta'mal wato taharatul ma'il musta'mal ruwan da an yi amfani da shi wajen wata ibada an yi amfani da shi an yi wanka ko an yi amfani da shi an yi alwala to shin wannan ruwa ɗahiri ne ɗahirun tsahurun ne ko ko a'a ɗahirun ne amma ba tsahurun ba ko kuma ma na jisun ne to shine anan <clears throat> imamul bukhari ya kawo wannan hadisi da hadisin da zai zo hadisai biyu da za su zo nan gaba domin tabbatar da cewa wannan ruwa tsahiri ne tunda inda ba tsahiri ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai basu su rika shafa na jasa jikinsu ba wannan kyale su da ya nuna cewa alma'ul musta'mal Bahiru wani zai iya cewa to ai wannan gabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba don haka tunda ya taba gabar annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa gabar sa zahira ce ba yadda za a yi a yi zaton cewa wannan ruwa zai jastu a dalilin haka wani yana iya faɗar haka to amma abin da yake dalilai suna nunawa shine shi ruwa gida biyu ya kasu imma ya zama tsahirun ne imma ya zama najisun ne amma babu wani ruwa tsahirun ne kuma gairu gairu tsahur kamar yadda wasu littattafan fiƙi suka kasa ruwan gida uku bahir da tsahur da kuma da kuma najisun cewa akwai ruwan da yake mai tsarki mai tsarkakewa shine tsahur din wanda zai yana da tsarki a karan kansa kuma za a iya amfani da shi wajen ibada alwala ko wanka akwai kuma ruwan da yake mai tsarki ne a karan kansa amma ba zai iya tsarkake waninsa ba shine wanda ya canzu da wani abu wanda yake mai tsarki wani abu mai tsarki ne ya shiga cikinsa ya canza shi to kaga wannan abin tun da ba najasa ba ne ruwan ba zai zama najasa ba sai dai kuma ba zai zama tsahur ba ba zai zama mai tsarkakewa ba sai dai ya zama mai tsarki ne a karan kansa kamar ruwan faru-faru an yi faru-faru kaga ruwa ne tsahiri amma ba za a yi amfani da shi wajen alwala ba sannan suka ce akwai najis shi kuma ruwan da yake najasa ne shi kuma wannan ba ya da tsarki a karan kansa kuma ba zai taimaka wajen tsarkake wani abu ba to magana mafi inganci cikin maganganun malamai da suka yi dangane da ruwa ita ce maganar da take cewa ruwa gida biyu ya kasu akwai ɗahiri akwai kuma najis ruwa in dai bai zama najis ba to ɗahiri ne in kuma ya zama ɗahiri ne to zai za iya amfani da shi wajen ibada abinda maganar take nunawa ba tana nuna cewa ruwan farfaro ana iya alwala da shi ba ko ruwan coca-cola ko mirinda ana iya amfani da shi ko lamarje ana iya amfani da shi ko soɓarodo duk wani ruwa da zaka ka iya cewa ruwa ne mai tsarki to ka ce tunda an ce gida biyu ya kasu in ba najasa bane tsahiri ne in kuma tsahiri ne za a iya ibada da shi kenan waɗannan ma za a iya ibada da su ba haka magana take nufi ba abinda magana take nufi dukkan abinda sunan shi ruwa ba tare da ka buƙaci jingina masa wata kalma yayin da za ka kira shi ba za ka kira shi da sunan ruwa shine alma'ul mutlaq ruwan da ruwa ne bai canza ya zama wani abu daban ba idan har ba za ka ce da shi ruwa ba sai ka kira shi da ruwan kaza to ba shi ake magana ba an gane ko idan na ce kawo mun ruwan sha a ka'ida bai kamata ka je ka mirinda ba ko je ka mun coca cola ko su korodo ko mai in kai haka baka cika umarnin da na baka ba cewa ne kawo mun ruwa ruwa kawai na ce a sake don haka ruwa ya kamata kawo mun wanda yake a wato ruwa da yake fari amma idan ka kamo faro faro to zan ce ai ba faro faro nake so ba ai ba kunun zaki nace ka kamo ba ruwan sha nake so to duk abin da ya fita daga alma'iyatul mutlaqa ya fita da zamantowarsa ruwa an tsa to wannan ba ma shi ake magana ba amma duk abin da bai fita daga wannan ma'iyar ba inda misali za a ɗauko ruwa sai a ga a cikinsa akwai kanza-kanzo wannan kanzan bai mai da shi kunun zaki ba to yana nan a ruwansa sai dai a ce ruwan kanzo ya fada ruwan to in dai har sunan shi ruwa har yanzu ba ruwan wani abu ba to za a iya amfani da shi ko da kuwa kanzo ya fada an gane ko ko da kawa kana ga alamar maiko a sama a maiko na yana yawo a kai amma dai kuma ruwa ne gashi sai a ce ruwan wani maiko maiko ke gani akan ruwan an gane har yanzu bai fita daga ma'iyarsa mutlaka ba amma da zarar na buɗe kofin nan sai na ga abu fari fat wato alamar an kamun kunin zaki to wanda ai kunin zaki ne kaga ya fita daga matun ruwa ba zan ce ya ruwan naga an zuba wani dan abu kai ba a'a zan ce yaya kuma ruwan abin da aka kamo ruwan abin da ruwan faro faro ko ko kunin zaki ko wani abu irin wannan to kaga ya fita daga al-ma'iyatul mutlaqa to su suna magana akan alma'u ba suna magana akan kunun zaki ba ba suna magana akan lamurje ko wani abu ba haka wannan ruwa wanda yake ruwa sunan shi ruwa matukar dai ba wata najasa ce ta shiga cikinsa ba ta canza shi to sunan shi ma'un tahirun ruwa mai tsarki ko mai tsarki a karan kansa ko mai tsarkake wani ma'un tahirun kuma tsahurin ne sai idan wani abu ya shige shi ya canza masa launinsa kwata-kwata da zarar launinsa kwata-kwata ya tashi daga launin ruwa ya zama wani abu zaban to wanda ya fita daga babin da ake magana ko kuma rihinsa gaba ɗaya ya canza kana kaiwa abin nan sai ka ji wani rihi ne daban to kaga wannan ba ya tashi daga ma'iyarsa mutlaka kamar ruwan turare misali gashi dai ruwa ne fari fat amma kuma kana kara za ka ji ƙanshin turare kaga wannan ba ruwa ba ne turare ne saboda ka wannan ma ya fita daga babin da ake magana na ruwa ya kasu gida biyu shi wannan ba ma ruwan da ake magana a kansa ba amma idan har bai samu irin wannan canji na rihi ba ko tsa'am ko ɗanɗanansa ko warinsa ko launinsa to yana nan a matsayinsa na ruwa ko da ko wani abu zai shiga a ciki matuƙar bai gama canza shi ba bai canza masa launi ba bai canza masa rihi ba bai kuma canza masa ɗanɗano ba waɗannan abubuwa guda uku duk ɗaya idan ya samu aka samu canji guda daga cikin waɗannan to ruwa ya tashi daga matsayinsa na alma'u sai dai a kira shi ruwan wani abu kuma to kuma wannan ba shi ake magana akai ba don haka kada ka karanta an ce maka alma'u ismani fil qawli sahihi ce magana mafi inganci ruwa gida biyu ta karanto cikin littattafan ibnu taymiya ko cikin littattafan shaukani ko wasu malamai da suka yi wannan bayani ka ce ai suna nufin a iya yin tsarki da coca cola ko ka ce ai sun ce a iya alwala da da kunun zaki in kai haka baka fahimce su ba ba wannan suke nufi ba an gane ko suna nufin ruwa wanda yake sunan shi ruwa har yanzu bai tashi daga sunan ruwa ba to dan wani abu ya shiga ciki wani kanzo wani dan mai mai ko haka a cikinsa wannan ba zai hana a amfani da shi ba abin da yake ibada ne sahabbai ba su gushe ba suna yin alwala a cikin akushin da yake akwai kanza kanzo a ciki kamar yadda ya tabbata a cikin sunan saboda haka alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi in dai ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne suka samu canji ba to yana nan a ruwa kuma za a iya amfani da shi a wajen ibada wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganu na malamai yace fasalla annabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra raka'atayn wal asra raka'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci az-zuhr raka'a biyu ya sallaci la'asar raka'a biyu wannan shi zai nuna maka a halin tafiya yake ba a gida ba da ya ce haraja alaina annabiyu ba wai daga gida ya fito ba inda daga gida ya fito ba zai yi sallah raka'a biyu ba ta azhar ko yayi la'asar raka'a biyu tafiya ce wacce suke ya fito ne daga garin maka yana wani guri da yake al-batha kamar yadda sauran ruwayoyin suka nuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a tafiye tafiyensa kakaf da yayi a rayuwarsa bai taba cika sallah ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba yin bai taba cika sallah a halin tafiya ba wanda har ta sa waɗansu malamai suka ganin cewa ma sallar ƙasar wajibi ce ga matafi domin ita ce asali kamar yadda aisha take cewa an farlanta sallah raka'a biyu biyu ce daga baya sai aka ƙara adadin raka'o'i a sallar zaman gida aka bar sallar matafi a yadda take raka'o'in ta biyu biyu saboda haka suke ganin cewa wannan shine ma azima dangane da wanda yake matafi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ya ibn umayya ma'aiki sallallahu alaihi sallama cewa ya yi sadakatun ta sadaka Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaka ce da ubangiji ya yi muku sadaka da ita don haka ku karbi sadakarsa ce to anan annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da umarnin a karbi wannan sadaka umarnin ma'aiki sallallahu alaihi sallama kuma wajibi ne a yi aiki da shi don haka wajibi ne a karbi wannan sadaka kuma a bisa tunani ma na hankali mutumin da kake jin kunyarsa kake girmama shi bai ɗaukan wani abu ya baka da sunan taimako kai kuma ka baka so in kai haka to babu girmamawa a ciki idan har karbar sadakar wani wanda kake ganin babba ne a guri a idanka ya ɗauko ya ce ga wani taimako ya baka karɓar wannan taimako daga hannunsa akwai alama ta girmamawa gare shi to Allah madaukakin sarki shine mafi cancantar a girmama shi sama da kowa walillahi almasalul a'la to wannan yasa wasu malamai suke ganin ma ita kanta kasar din wajibi ce amma jumhurin malamai suna ganin ruksa ce sauki ne aka yi wa matafi idan yana cikin halin tafiya an sauƙaƙe masa yayi sallar raka yayi sallar kasaru a yayi sallar mai raka'o'i hudu ya sallaci raka'o'i biyu suka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sunnarsa ta nuna idan matafiyi ya bi mazaunin gida zai ciki kaga da wajibi ne a wannan hali da ba a bashi damar ma ya bi mazaunin gida din ba ballantana har a neme shi ya cika shi da haka jumhurin malamai dai daukakin su suna ganin wato sallah kasaro sunna ce sai dai sunna ce mai karfi kwarai da gaske kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da Abdullahi dan Umar yake faɗa ya yi tafiye-tafiye da shi amma bai taba ganin inda ya cika shi sallah ba don haka yana da kyau matafi ya yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kada ya rika ganin cewa ai shi in ya cike din ma wato ya zai ma fi samun lada ko ya ga cewa wannan alama ce da take nuna ƙarfin addininsa ba haka bane wannan alama ce da take nuna raunin addininka ba karfi ba ƙarfin addininka shine kai koyi da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu wanda manzo sallallahu babu wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama karfin addini a nan za ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci azhar raka'a biyu ya sallaci la'asar raka'a biyu zahirin hadisin yana nuna mana ya hada waɗannan salloli guda biyu a lokacin sallah guda ɗaya ita ce lokacin sallar azhar kamar yadda yake maka bil hajirati ya fito a garjin rana ne saboda haka yayi sallar la'asar sai kuma ya biyo bayanta da kuma sallar da take ta la'asar sannan kuma ya yi su ne ba a cikin yanayin wato a halin zama tunda a lokacin ba a cikin tafiya yake ba ba ana tafiya bane aka ce a tsaya a yi sallah a yana zaune ne aka sanar da shi lokaci ya ya fito daga inda yake zaune ya yi sallah kaga wannan nazilun ne la ta'irun akwai mas'ala guda biyu haɗa salloli ga wanda yake matafi a halin da yake cikin halin tafiya ma'ana yana cikin tafiya lokacin sallaye ya tsaya a gurin da ake sallaye sallah da kuma yana matafi amma ba a halin tafiyar ba ya samu ya sauka wani guri ko a masaukinsa ko kuma a'a ya yi rurrubi a hanya lokacin sallar yayi shin zai hada ko ba zai hada ba aljam'u bayna salatai hada salloli guda biyu ga matafiyi min haithul jumla in ka kalli abun a dunkule duka malamai sun haɗu akan haka illa iyaka sun yi saɓani yaya abin zai kasance duk malamai sun yarda wanda yake mahajjaci a arfa zai haɗa la'asar da azahar a azahar da la'asar a lokacin azahar lokacin da mahajjata suka je abin nan arfa za su sallaci la'asar a raka raka'a biyu sannan su tashi su sallaci la'asar raka'a biyu a lokacin azahar kaga wannan jam'un ne bai da salatai ne ijma'i ne na malamai kowa ya da ana yin wannan haka nan kaga wannan shine jam'u takdim ko lokacin da suka baro arafa suka zo muzdalifa za su baro arafa bayan rana ta faɗi amma ba za su yi sallah ba sai sun ƙaraso muzdalifa lokacin kuma sallar isha'i ta yi to a lokacin sai su sallaci magriba sannan kuma su sallaci isha'i kaga anan jam'u ta'khir kenan sun hada salloli biyu a lokaci guda sun hada magrib da isha'i can kuma sun yi jam'u taqdim sun hada sallar azhar da al'asr min haifar jumla malamai duk sun yarda da wannan inda ake maganar a halin da ba na hajji ba domin wasu sun ce wannan abin da ya sa aka yi saboda aikin hajji ne ɗawainiyar ayyukan hajji ne suna da yawa dole ne a dinga da gwame wasu abubuwan ana yin su wuri guda amma a lokacin da ba aikin hajji ake ba ko a tafiyar da ba ta aikin hajji ba babu batun a ce a yi irin wannan haɗakon sallah din wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai jumhurin malamai suka ce a'a sunna ta nuna ana iya yi wato maganganu ne guda biyu magana ta farko maganar da suke ganin in ba a arfa ba da daren muzdalifa babu inda ake jam'u bainas salatai wannan ita ce mazhabar abu hanifa yayi kokarin sun yi kokarin su yi tawilin don hadisan da suka zo suke nuna jam'u bainas salatai su yi tawilin su sai da za su nuna cewa kowace sallah a lokacin ta aka yi ta ba hada su aka yi ba a sura ne kake ganin kamar an hada su amma a hakika ba a hada suke ba kowace an yi ta ne a lokacin ta suka ce saboda Allah cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah wani farali ne mai lokaci da ubangiji ya dora akan mu'minai suka ce to lokutan salla kuma wannan wani abu ne da ya tabbata da tawaturi hadisai da dama sun zo a jibrilu ya zo ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan da zai yi sallah ya nuna masa kuma lokaci wanda yake farko da kuma ƙarshen lokaci ya nuna masa a lokacin zai sallah suka ce waɗannan hadisai ne mutawatirai amma duk hadisan da suka zo saɓanin haka hadisai ne ahad bai kamata a saki tawaturi ba a rike ahad wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da su a ahnaf suka bayar hakanan suna ba da suna ba da hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari yake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla salatan li ne katiha illa salataini jama'a bain al-maghrib wal isha'i bil muzdalifa wa salla al-fajr yawma idhin qabla miqatiha hadisin yana cikin bukhari da muslim abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace ban ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci wata sallah ba ba a lokacin ta ba sai salloli guda biyu na gan shi ya haɗa tsakanin magariba da isha'i a muzdalifa sannan kuma ya sallaci alfijir asubahi a wannan rana gabanin lokacinta suka ce kaga wannan magana ce ta sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yana ba da labarin iya abin da ya gani ya ce bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci salloli biyu a salloli ba a lokacinsu ba sai guda biyu kawai su ne sallolin da ya a muzdalifa da kuma sallar asuba ta wannan rana da ya yi ta gabanin lokaci sannan suka ce to waɗannan dalilai dukkaninsu idan aka duba za su iya ba mu fassarar cewa waɗannan salloli da ya haɗa ya haɗa su ne a dalilin aikin hajji to amma sauran malamai suna cewa abin ba haka yake ba ya halatta matafi ya haɗa tsakanin sallar azhar da la'asar lokacin ɗaya daga cikinsu kamar yadda ya halatta ya haɗa tsakanin sallar magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu wannan ce mazhabar jumhur malik shafi ahmad ishaq abu thawr da wasu daga cikin sahabbai kamar mu'az bin jabal abu musa al-ash'ari abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar da sauransu suka ce ayoyin can da aka kawo inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta ai ba tana nufin cewa ba za a samu wata togaciya ba duk da cewa Allah ya ce ya sanya salloli wani farali ne mai lokaci akan muminai amma kuma mu da kudin mun yarda cewa a muzdalifa din a wannan lokaci akwai togaciya za a iya sallar a magariba a lokacin sallar isha'i daga ba a lokacin ta ba sannan mu da ku mun yarda cewa a arfa akwai wannan togaciyar za a iya sallatar la'asar a lokacin azhar mu da kudin mun yarda da wannan ashe kaga ayar duk da cewa aya ce amma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin ta a aikace inda ya nuna akwai guraren da aka halatta wa mutum ya gaggauto da sallah kafin ta ko ya jinkirta lokacin ta zuwa lokacin sallar da take gaba gare ta ashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na iya bayanin aya don haka ba za a makalkalewa ayar akan ayi fancakali da wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba suka ce kuma hadisin abdullahi dan mas'ud baya nuna hasr ba yana nuna su kenan sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ba domin hadisin abdullahi dan abbas ya faɗi a abdullahi dan mas'ud ya ambaci hada sallar magriba da isha'i ne a muzdalifa amma kuma ai bai faɗi hada sallar azhar da la'asar a arfa ba tare da cewa mu da ku duk mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan idan da za mu ce a hadisin abdullahi dan mas'ud za mu yi aiki da zahirinsa kaga waccan ma sai mu ce annabi bai yi ta ba amma kuma mu da ku duk ba mu faɗi haka ba kaga wannan shi yake nuna hadisin abdullahi dan mas'ud ba yana nuna takaita wannan lokuta a cikin bidin ba sannan kuma da yake cewa wasallal fajra yawma idhin qabla miqatiha da mu da ku duka ba mu yadda da lafazin zahirin lafazin ba qabla miqatiha annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar asuba kafin lokacin ta ba anan yana nufin ya gaggauta yin sallar asuba din ne gaggauta yin sallah asuba din shine ya ambace shi da sunan qabla miqatiha amma ba yana nufin kafin lokacin da ya shiga ba kafin lokacin da ya saba yin sallar asuba ya saba yin sallar asuba bayan an kira sallah a dan jira saboda mutane su haɗu amma saboda gaggauta tafiya ana cikin aikin hajji ne ana buƙatar za a fita kuma a tafi mashayar daga nan a tafi gurin jifa kaga ah, ah, ah, abin nan bai kamata a ce kuma za a da dama mutanen da za a yi sallah duk ana tare shi yasa da aka kira sallah kawai ya gaggauta sallah shine ma'anar qabla miqatiha to mu da ku duk mun yadda cewa lafazin da yake zahiri anan ba da shi za a aiki ba za a duba mai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi ne a wannan lokaci ashe kaga hadisin abdullahi dan mas'ud ba zai zama hujja ba da har za ta ja a soke sauran hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da suka zo a wannan babi domin hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna hada salloli biyu a lokaci ɗaya ga matafiyi akwai hadisan da suka zo sake ba kaidi akwai hadisan da suka zo da kaidi akwai hadisin da ya zo da kaidi cewa idza jadda sairu idan ya gagga yana cikin gaggawar tafiya idan yana gaggawar tafiya yakan hada akwai kuma hadisin da suka zo babu wannan kaidin annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa salloli biyu a lokaci guda akwai hadisin anas da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama izarta hala qabla an taziga shamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr wa idhar thumma nazala fa jama'a bainahuma wa idhar tahala fa idza zaghat ash-shams qabla an yartahil salla adh-dhuhra thumma rakib hadisi ne na cikin bukhari da muslim anas dan malik yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance izarta hala qabla an taziga shams idan zai yi tafiya kafin wato idan ya faru tafiyarsa kafin rana ta kauce daga tsakiyar sama ma'ana kafin lokacin azhar ya shiga sai ya jinkirta azhar har zuwa lokacin la'asar sannan ya ya sauka ya haɗe su ya yi su a lokacin la'asar wato ya faru tafiyarsa azhar ba ta yi ba saboda haka sai ya jinkirta azahar ko da kuwa ta yi yana kan hanya sai ya fasa yin ta sai lokacin la'asar yayi sai ya sauka ya hada su su biyun duka yayi a lokacin la'asar fa idza zaghat ash-shams qabla an yartahil idan kuma ranar ta yi zawali ma'ana azahar ta yi kafin ya fara tafiyar sa sai ya haɗa tsakanin zahar da la'asar sai ya sallace su a lokacin zahar sannan kuma a sallar zuhra sun marakib sai ya a azahar sannan kuma kama ya kama tafiyar sa kaga a wannan hadisin na Anas ya nuna akwai jam'u ta'khir da manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake yi na sallah azhar da la'asar haka nan ya tabbata a cikin sahihai da hadisin Abdullahi dan Umar manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa wasallam yajma'u bayna al-maghrib wal isha idza jadda bihi as-sayr annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana hada tsakanin magriba da isha'i idan wato tafiya ta gaggauto masa wato yana cikin gaggawar tafiya yakan hada tsakanin wato magariba da isha'i a cikin sahihai ne hadisin abdullahi dan abbas nan a halin tafiya wasu hadisai suka zo da karin izajar da bihi sai wanda malamai suke cewa wannan ba kaidi bane da yake da mafhumi cewa idan ba gaggawa yake yi ba ba zai yi ba wasu malamai sun ɗauki wannan kaidi sun sanya shi cewa sai idan kana cikin gaggawar tafiya to a lokacin za ka iya haɗa salloli biyu a lokacin ɗaya amma in ba gaggawa tafiya kake yi ba ba za ka yi ba wannan malikiya sun yi riko da wannan cewa idza jadda bihi sayr saboda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar duk da cewa ibnu abdul barri gashi dai ba maliki ne amma a cikin littafin sa al yana cewa wannan kaidi ba zai hana a ɗauki hadisan da ba su zo da shi ba kaidin yana ƙara baka labarin cewa yana yi idan yana cikin gaggawa amma bai kore cewa baya yi ba idan ba baya cikin gaggawa musamman ma hadisin mu'az ibn jabal ya zo ya nuna cewa a lokacin yakin tabuka yana zaune a mazauninsa a masaukinsa ya rika hada sallolin kaga kenan wannan shi yake nuna cewa wancan kaidi ba ba kaidi bane wanda yake da mafhumi ta yadda za ka ɗauki mafhumin sa ka ka rushe wato mantsukin wancan hadisi na na abin nan sannan wannan hadisi shi ma da muke ciki za mu ga cewa ba a cikin yanayin tafiya yake ba ya samu masauki ya sauka amma duk da haka kuma da ya fito sai ya sallaci azhar ya sallaci la'asar a lokacin sallah azhar kaga sai ya hada su to duk da dai cewa malamai sukan ce waɗanda suka wato rinjayar da wannan janibi na biyu cewa sawa'u mutum yana halin tafiya ne ko ku a'a ba a cikin halin tafiya yake ba ya isa masauki cewa duk zai iya yi wannan shine ra'ayin ibnu abdul bar duk da cewa ba maliki ne amma ya sauka daga kan wannan ra'ayi mai cewa bai yi riko da ra'ayin malikiya ba mai cewa idza jadda bihi shay ko idza shadda bihi sayru bai bai rike wannan kaidi ba to wasu malamai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka li bayanil jawaz dan ya nuna maka halaccin yin hakan in kayi hakan ba laifi ba bane kana matafi ka isa garin da zaka je ka sauka ka aje kayanka lokacin azhar ne sai kai azhar sai kuma kai la'asar sai ka zauna ka huta abunka suka ce in ka haka ka yi laifi ba don manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda hadisin Juhaifa din nan zahirin sa yake nuna mana yayi haka in kuma ka bari kayi kowace sallah a lokacinta wannan babu laifi wasu ma suna cewa wannan shine afdalu domin yawancin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya nuna cewa ya fi yin kowace sallah a lokacinta amma yakan hada din idan akwai bukatar ya hada din bukata din nan ko dai gaggawar tafiya yana so wato tafiyar ta baya so ya ta tsayawa azhar ta ya tsaya la'asar ta ya tsaya a yana so ya haɗe su lokaci guda a zama ɗaya domin tafiyar ta yi gaggawa ko kuma a'a ya gaji yana so ya huta mutum ya gaji yana so ya huta yana so ya bacci bai tsawo ya zo lokacin azahar sai ya haɗe azahar da la'asar sai ya yi su sai ya je kwanta ya ta baccinsa abinsa kaga babu mai tashinsa duk wannan yana daga cikin wato dalilan da za su sa bukatun da za su sa kai haka din kuma da ma mutum zai babu bukatun bayan ya gama su zauna sai ta hira wannan babu komai tun da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi yin nashi shi yake nuna halacci ko da kuwa za a ce a yin kowace a lokacinta idan babu buƙatar haɗewar afdalu wannan afdaliya ɗin kuma ita take kore jawazi ba an gane ko akwai bambanci tsakanin an ce afdalu an ce ja'iz ce wannan ya halatta amma in kai wannan ya fi wannan kuma in kai ba laifi kai ba to shine abin da su waɗannan malamai suke faɗa duk da cewa afdaliya ɗin ana ɗaukar ta ne daga yawancin ayyuka na manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai daga zahirin maganarsa ba ba shi ya ce in ka in baka yi ba afdalu ana duba cewa to tun da ya fi yin wannan janibin na kowace a lokacinta in ba da bukata ba kenan wannan afdalu shine kawai sannan aka samu afdaliya din an gane ko saboda wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hada salloli guda biyu a jam'u ya yi sallar azahar da al'asar a lokacin sallar azahar. wanda kuma yake nuna halaccin haka duk da cewa waɗanda ba su gamsu da wannan ba sukan yi tawilin hadisin ce fasallar zuhra ne wal asra ne fi waqti fi hima ko fi hima a lokutan to amma wannan ƙarin tawili ne Ya ce wa baina yadayhi anza annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka sannan kuma a gaba gare shi ya dasa wato sandarsa wacce ya sutura da ita wanda yake nuna cewa wato mutum na iya yin sutura da sandar da take hannunsa ko wani fagiri da yake hannunsa ko wani tilin kaya da yake dauke da shi idan zai yi sallah babu abin sutura yana iya aje shi ya yi sutura da shi kuma yana nuna cewa wuri wato ko da kuwa ba cikin gari bane ba cikin jama'a bane kana iya sa sutura domin babu mamaki wani ya zo ya iya gittawa wanda baka tsammanin zai bullo a wannan guri don haka sa sutura yake wani abu mai muhimmanci ko da kuwa mutum zai sallah ba a cikin jama'a ba a cikin ba a cikin gari ba ko da a cikin sahara ko a jeji ne ya zo a cikin kitabu sala babu salati fi tawbil ahmar wannan ruwaya yake cewa wa ra'aytu an-nasa wad-dawab yamurruna bayna yaday anza naga ainihin mutane da dabbobi suna kai kawo a gaban wannan sanda a wata ruwayar kuma yana cewa ya murru baina idan hilmar wal himaru na ga mace da jaki da sun wuce ta gaban wannan wannan sanda din wanda yake in ka sa sutura to duk abin da ya zo ya shuɗe ta bayan suturar wannan ba zai tuce ka ba ko da kuwa abin da aka ce yana yanke sallah ne wato kamar almar'atu wal himaru kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Zar da Abu Huraira Allah kara musu yarda da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan yace nakan yi tafiya nakan yi tafiya aiki zuwa wasu garuruwa amma ba na sanin yaushe zan dawo domin ina ƙarƙashin jagorancin wani ne to na yi ta yin ƙasaru ko da kuwa zan wuce sama da wata ɗaya tunda ban san sanda zan dawo ba sannan ya ce don Allah laifi ne don na wuce ta zauren da mahaifina yake zaune da takalmi a kafata don yakan yi fushi da ni in na yi haka na farko dai a tambayar farko za ka yi kasaru matukar dai kana nan a matafiyinka ko da ko zai ɗauke kamar tsawon shekara ɗaya matukar ba da zummar ka koma garin da zama bane ne ka je ne dan yin wata buƙatar ka sannan idan buƙatar taka ta ƙare ka tattare kai naka ka baro gurin wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai amma cewa ai idan har za ka wuce kwana hudu ba za ka yi kasar ba wannan maganar ba ta da hujja ba ta da wani dalili zahiri da za a iya kafa hujja da shi a nassi galibi duk mutumin da zai fita abu zai iya zato amma zaton ba shi ba lalle ne ya zama ya zama hakikatan ba ka iya zaton cewa ai tafiyar da zaka yi kwana biyu zaka yi ko uku amma kuma daga baya abubuwa su ta bidurowa waɗanda za su sa ka wuce waɗannan kwanaki don haka a nan ba a kallafa maka aiki da zaton ka ba matukar dai kana nan a matsayin bako a garin ba ka je da niyyar zama garin ba to kana da damar ka yi kasaru ko da ko wata nawa zaka yi to a nan haka wasu malaman suna ga koda ɗalibi ne kamar sheikh muhammad ibn usaimin yana ganin haka sai dai shi kawai yana wajabtawa wanda yake matafi sallar jami'i shi a gurin sa duk wanda yake matafi wajibi ya shiga sallar jami'i in kuma zai shiga sallar jami'i kaga wajibi ya ciki kenan amma sauran malaman ba sa hada abin da dalibta don galibi ɗalibi yakan je da niyyar zama ne sannan maganar tuka takalmi dan za ka wuce ta gaban wani wannan baya daga cikin adab da musulunci ya zo da su musulunci bai kallafa maka dan za ka wuce ta gaban wani ba ka cire takalminka sai da in shimfiɗa sace takalminka kuma da sai kaga in ka taka masa za ka lalata masa a wannan lokacin sai ka cire musulunci ya yadda ka yi sallah ma da takalminka wanda yana daga cikin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalminsa duk da dai ba wai azama aka yi baka akan wannan cewa tilas ko yaushe za ka yi sallah kai sallah da takalmaka amma da za ta kama ka zo sahu ya cika cikin masallaci babu guri inda za ka yi sallah ba shimfiɗa rairayi ne sai ka tsaya da takalmin ka yi sallah matuƙar ba najasa ba ke ɗauke da ita inda najisa sai ka goge najasar a ƙasa ka yi sallar ka to idan har za a iya fuskantar ubangiji a girmama shi da takalmi kaga wani baya cewa rashin girmamawa ne dan an an abin nan an an cire takalmi ce an wuce an wuce ta gaban shi da takalmi amma idan ya kasance wannan zai sa mahaifinka ku yi ta ɗauki ba daɗi da shi a dalilin wannan takalmi din in ka zo wuce cire takalmin ka rike a hannu ko ka sa a leda ka wuce ba laifi nan ma kai ba dan ka cire takalmin ka saboda ya nuna ma baya so ko ko babban rigar ka yace ka cire in ka wuce sai ka cire hular ka yace ka rika cirewa baya san kana wuce ta gaban sa dan a zauna lafiya sai ka cire ba wai shirka kai ba wannan yace yana tambaya daga dangane da aliyu ibn abi talib da hamza yaya dangantakar su take hamza baffan aliyu ne hamza ibn abdul muttalib ne abu talib ma ibn abdul muttalib ne saboda haka hamza baffan ali ibn ali ibn abi talib ne mutum yana iya fara ƙasar kafin ya fara tafiya ma'ana yana gida wato yana gida kawai ya sa kaya sai ya ƙasar a'a idan ya fara tafiya mutum ne zai yi tafiya waje sai ya haɗa kayansa ya komai ya je iyakot yana jiran jirgi sai lokacin azahar ya yi zai iya yin azahar da la'asar a lokacin ya kama ya shiga jirgi kuma zai iya yin su ƙasar ba lallai ne sai ya cika zai iya yin su duka biyu amma yana gida kawai yana yana kwanci kawai dan ya sa kayan sa sai kama kasar to in in tafiyar ta rushe fa ya dawo ya biya ko ya zai amma in ya fare ta ko da ya je airport ba a samu jirgi ba ba komai ya fare tafiyar wannan kuma ya ce mutumin da yake tafiya sallar kasar ta kama shi bai yi ta ba sai da ya dawo gida zai rama ta ƙasar ko zai cika tunda ya dawo gida ta sake shi <laughs> yana tafiya dai ta kama shi ko to yanzu ya dawo gida kenan ta sake shi sai ya sallasa sallan mazaunin gida zai yi ta kasar ne idan yana cikin yana cikin yana halin matafi amma in ya dawo gida shikenan yadda yace ta kama shi yana tafiya to tunda ya dawo gida to ta sake shi a ina wani ramuwa eh zai zai zai zai sallar mazaunin gida ne tunda da ya dawo gida kamar ta kama shi a gida kana ji aka ce manzo Allah yakan bar sallar azhar idan lokacin ta bai yi ba sai ya sai ya tafi can ya hada ta da azhar da la'asar yayi inda a ce misali azhar ta yi sai bai sai bai sallar ba yana gida sai da ya fita bayan gari sai ya yi kasar yana fita ta kama shi din yadda ya faɗa ta kama shi wannan kuma yace yana son ƙarin bayani akan hadisin anta wa maluka li abika wannan hadisi ne malamai sun tabbatar da shi har ma imamu sana'ani yana da risala guda da ya yi a sharhin wannan hadisi sharhin wannan hadisi cewa kai da mahaifinka kai da dukiyarka don na mahaifinka ne ma'ana mahaifinka yana da haƙƙi a cikin dukiyarka kamar yadda yake da haƙƙi a kanka don haka duk abin da zai nema a wajenka to haƙƙinsa ne ka bashi kada ka ce dukiyarka ce bai isa ya taɓa ba an tawa maluka li abi kaɗin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka haka ya faɗa dan wasu suna cewa to in haka ne menene menene amfanin amfanin gado cewa tunda an ce an tawa maluka li abika sai ya cinye ba sai ka mutu ba sai ya cinye me ya amfanin a ce ga gado ga kasansa ga kasansa ga kasansa to duk wannan shubha ce da wasu kai kokarin kawo wa wannan hadisi din wanda imamu sana'ani a cikin wannan risala ya yayi kokarin ya ba su ansa akan ta saboda haka hadisin yana nan an tawo maluka li abika yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka dan kana da dukiya kada ka ce mahaifinka bai isa ya wato ya nema ka ba shi ba ko in ya taba wani abu na dukiyarka ka ce za ka kai shi ƙara a bi maka ka cewa ya zai taɓa dukiyarka wannan ba musulunci ba ne alaƙar da take tsakanin ɗa da uba ta fi ƙarfin dukiya ta shiga tsakaninsu ya yi abin da musulunci yake nuna kenan dukiya ba komai ba ce idan aka kiyasta girman haƙƙin uba a kan ɗansa kuma idan uba yana da wannan haƙƙi a cikin dukiyar ɗansa kaga mahaifiyarsa min babu aula saboda haƙƙin da take da shi a kan ɗanta ya ninka na uba sau uku saboda haka kaga min babu aula a ce anta wa maluka li ummika an faɗi abuka anan ne min babu taglib saboda galibi uba shi ake rinjayarwa wajen ambato kafin a ambato uwa amma dai wajen haƙƙi uwa ce sama da da uba kuma ana an wasu malamai sun ce an ambaci uba a wannan hadisi saboda galibi shi zai buƙaci kuɗi domin shi ne nauye-nauye suke kansa sabanin mace wacce ita nauye-nauye ba su hawa kanta shi yasa aka ambace shi ba wai yana nuna cewa ita ba ta da wannan haƙƙin bane shi yasa ba a faɗe ta ba a'a shi ma an faɗe shi saboda shi ne kujuba kujubar dukiya ta fi yawa a kansa shi yasa aka ambato shi kuma shi ne yawanci ake yake artawa da ɗansa wajen kuɗi uwa watakila ba ta cika damuwa da abin da ɗanta yake samu ba uba ya fi sa ido akan wannan shi yasa aka gaya maka don kada ka ɗauki wani abu mai tsanani dangane da ubanka ko ka daina ma ziyartarsa ko ka daina zuwa inda yake ka daina ko ka daina wata hulɗa da shi domin kada ya taɓa wani abu da dukiyarka wannan ba daidai ba ne yana daga cikin ukuki Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu eh? a'a duk abin da zai nema a yi na saɓan Allah ai ba za a yi ba in dai ba in dai abu saɓan Allah ne wannan ba za ka yi masa biyayya akan wannan idan idan warin ya ya yi rinjaye sosai to ba za a amfani da shi ba idan har warin ya yi rinjaye ya fito karara ana ɗauka za a ji hamamin warin da abin da ba za a amfani da shi ba ya nuna cewa a najasar anan ta fi karfin ruwan na. eh eh shi ma ka kula fa ba haka kawai ba Allah ya ce da su kada su zagi abinda waɗancan suke bauta ba Allah ba amma ya ya wato ya yi abin da ya kule shi ne sosai ka fahimta shi ne a lokacin ya ce da shi umsus bizran lat kalmar da ya gaya masa kenan eh. na akwai anaza a ah, wannan kalmar anaza ce na karanta ta anza ko yawo anaza ce akwai anza ita ce ta akuya akwai kuma anaza ita ce ina jin sun yi min zabtin kuskure ne sai na yi ta bin kuma a kan haka na amma mun yi maganar ta a wani hadisi baya NYSC e? eh an tura ka NYC za ka shekara guda ko ƙasa za ka yi 'yan watanni eh an kawo ka NYC ne za ka yi ƙasarinka amma in ka bi mu ka ciki in ka bi mu ka ciki eh? asuba me a'a ana yi wa salloli masu raka a hudu ne kawai kasaru saboda haka a zahar la'asar isha'i su ake wasu wanda za su tafi kallon bal za su iya kasaru wasu malamai suna cewa kasaru sai ga wanda yake ya fita fita ta da'a ko ta mubahi wato fita ce ta da'ar Allah kamar ya tafi jihadi ko ya tafi wato yada ilimi ko kuma fita ce ta mubayi ya tafi kasuwanci misali ko ya tafi ziyarar wani ɗan uwansa wasu malamai jumhur sun faɗa ka amma wasu malamai sun ce ba dalili ba dalilin da ya sa da zai sa a ce wanda ya khuruju al-khuruju li ma'siyatillah ko kuma da wani abu wanda yake min al-fuduliyat kamar kallon bal wanda ba watakila ma yana tattare da sanan Allah cewa ba zai kasar ba ibnu taymiya yana ga kayyada abin da ya ce dalilin halatta kasar shi ne tafiya ba wai da'a ba tafiya ita kanta tunda kana nan mumini musulmi in ma mutum saban Allah da zai yi koma mai tunda dai wannan tafiya ita ce ta sa aka ba shi rangwame shikenan ba za a dubi cewa me zai yi a tafiyar ba wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah a menene eh to kamar yanzu misali idan azahar ce ta yi ki tsayawa amma ana jin zai tsaya la'asar kaga ba wani matsala za ka iya wannan ko magariba ce ki tsayawa za ka iya tsayawa abin nan ya yi a yi abin nan amma irin wannan daman galibi a ko dai idan ka ka shiga ne lokacin azahar ya yi to ka yi jam'u takdim ka haɗa ka yi da la'asar ɗinka musamman waɗanda ba sa son tsayawa wasu ba sa son tsayawa ne saboda yanayin yanayin hanyoyinmu wato ba wai kowa ba wai dukan su bane su kikin tsayawa saboda ku musulmi ne a yanayin hanyoyin wani gurin aka tsaya to ba za a tashi da dadi ba shi yasa ba sa tsayawa sannan kuma arne ne shi bai san wani muhimmancin sallar ka ba don haka idan har lokacin sallar yayi kuma ba wacce za ta jinkirtu ba ce la'asar ce ga ta nan ta yi magarba na neman ta zube bai tsaya an yi ba kaga ita la'asar ba a haɗa ta ba a yin jam'in la'asar da magarba to a lokacin in ba ka da ikon tsaye da shi to za ka iya sallah a halin da kake a zaune ne ta hanyar ima'i za ka iya sallah a nan yanayi in ma ba ka da alwala to za ka iya yin taimama da koda da kangarwar motar ne ka yi sallar kana eh ita ce muke maganar wannan sai ka yi sallar a yadda kake eh sai ka yi sallah a zaune inda duk yake kake fuskanta a girgin sama za ka yi alwala ba daidai ba ne idan mutum yana kasar in ya bi liman ya ce idan liman ya yi raka'a biyu sai ya zauna liman sai ya gama sai su sallama tare ko shi ya sallame ya riga liman ko ya ki shiga sai liman ya rage saura raka a biyu sai ya shiga su raka a biyu tare da liman wanda duk kuskure ne sunna idan ka bi liman shine ka ciki ba ka da wani dabara kuma da zaka yi matukar dai ka jori da liman inda ma ju ilal imamu li yutamma bi na'am ina zuwa Thank you. a tabarruki daban tawassuli tabarruki shine ka taba wani abu wanda kake gani kamar mutum ya taba rigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ya yi tabarruki da da ruwan da ya sha ya shi ma ya sha wannan ruwa ko ya dare wanda ya alwala ko wanka shi ma ya amfani da shi wannan shine tabarruki tawassuli shi kuma shine tsani kamar mutum ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasul amin addu'a wannan tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya ce ya rasulallahi a roƙa min Allah saboda abu kaza kaza bukata ta wannan duk tawassuli ne da shafa'arsa sallallahu alaihi wasallama akwai tawassuli da zatinsa wanda shine a karatun mu duk muke ta tattauna na ranar litinin wannan shine wanda bai inganta ba ba da asali tawassuli da zati kace dan daraja ko dan martaba wannan ba a san cewa sahabbai suna irin wannan tawassulin ba ana tawassuli da da'a da annabi ga da'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da shafa'arsa tabarruki kuma shi wannan shi kuma babin sa daban na'am tabbai Thank you. sunan shi ruwa shi kenan a in kaga in kaga in ka gane darasin shikenan baka da matsala